a Kano ma har sai da su waki makaranta tun da nake ban taɓa sani na kitan Kano makaranta ba sai a saboda lalacewa jami'a fa yanzu suna nan suna nan suna ta waɗansu marasa kiji suna nan suna ta gini a cikin filin jami'a na Kano University of Science and Technology an sayar musu ma badana an sayar musu duk ba aikin gwamnoni fa kenan yanzu saboda abinda da yake cewa virus abinda ake shaka kamar irin su covid din nan haka yanzu kiyayya talaka ta shiga cikin zuciyarsu da ai wani abin da talaka zai gurin da ake dan fita mutum gidansa sun yawa a cikin birni a Kano ya fito je dan zauna a dan sha iska da dan bencina da muka sa musu da sauransu duk sun sa rabu sun sayar masallacin idi an sayar masallatai na juma'a an sa su a kasuwa an sayar duk wani fili komai kankantarsa ko bai fi tebur din nan ba dama dillalai suna nan su za su je su gano su za su faɗi farashinsa da an ce miliyan ɗari kaza ko miliyan sai a ce a karɓo kuɗi ko ku diddifi ne ko ba da ce ko makaranta ce duk wannan shi ne abin takaici to karewa ma ka ji lalacewa makabarta mutum ba ya shekara wajen tamanin wannan kana ganin su kamar a kanan nan tamanin kaɗan fa zai rage duk ba haka suke shekaru amma mutum kana shekara kana sayar da makabarta gudu za a ke an kusan kai ka go amma ka je ka sayar da shi ko so kake ka mutu a kai ka sama ji irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke aka zo a gyara irin wannan dama sai mun saita su a Kano an gyara su an saita su a ƙasa an samu mutane waɗanda suke masu daraja masu tausayi duk abin da ake da shi ake da ƙasar nan ake da bukata ba abin da ba a yi ni ne zan gaya ma ko menene ake da shi shekara ta takwas ina gwamna in taɓa cin bashin ko kwabo ba akwai kuɗi a najeriya duk gwamnan da yake da kai da kuɗi ya ƙarya yi ko federal gwamna akwai kuɗi ba sa zuna ido ba sa kula kawai da hannu an yi shi na watsar da su mutane kowa ya danki nasa wanda suke kusa asilin na ƙasa kuma ana nan ana hamma dirin wannan shine abin da ake son a gyara saboda haka wannan jama'iyya muna neman mutane su zo a yi alliance su